sunana tijjani musa tumsa ni ne magatakarda babba na jam'iyyar apc to akwai taro da kuka ce za ku yi jibin nan alhamis ko za ka dan bamu makasudin taro. makasudin wannan taro shine mu bayyana wa al'ummar najeriya akan manufofi ta wannan jam'iyya ta hadaka ta apc mu bayyana wa ƙasa namu shirye-shiryen idan har allah ya sa mu kafa gwamnati shekara mai zuwa wannan taro zai faɗakar da jama'a matasa mata ke daidai da duk al'ummar najeriya akan tafiyar da ƙasa da za mu yi wadda zai sha bamban da abin da ake da shi yanzu wanda yake kai mu ga kusan halaka wani zai so ya tambaya cewa ba ku damu da irin rikice-rikicen da ke faruwa cikin jam'iyyar ku ba na zaben shugabanni amma kuma kuna damuwa da yanayin taron ƙasa da sauransu ba ka ganin akwai ma'ana a wannan wato ba mu da wani rikice-rikice na zaben shugabannin jam'iyya a cikin wannan tafiyar da muke ciki tafiya ce wanda dole sai ka yi abu a kan tsari na farko a samu 'yan jam'iyya a yi rajista nasu a ɗau sunayensu a sa a rajista mu san wadda muke tafiya da su daki na biyu shine a je daga ƙananan hukumomi zuwa ƙananan eh, har zuwa ga mazaɓu a sami shugabanni na wannan tafiya to shine abin da muke kai to har ga yau babu wani rikici da ake ciki abin da dai muka dan samu shine da yake mutane suna da bukatan shiga wannan jam'iyya mun dan ɗauki lokaci na rijista to shine yake dan dakatar da wannan tafiyan amma idan allah ya yarda nan da ba kwana masu yawa ba za a sami wannan ah, zaɓaɓɓun mutane daga mazaɓu har zuwa ga national za ku yi taron ƙasa kenan baki ɗaya? insha Allah za mu yi taron ƙasa baki ɗaya wanda za a kira national convention kenan a yi wannan zaɓukan da ya kamata na shugabanni a ƙasa baki ɗaya. to a yaushe ne mutanen najeriya ke sa ran samun kundin ku ta jam'iyya wacce ake cewa a turance manifesto daga wannan taro na alhamis za ku so mu samun fahimta na namu wannan manifesto din to muna fata daga nan za mu sake cika shi ya na ya zama takardar da za a iya aiki da ita kafin nan kafin lokacin za mu yi convention don a convention din nan shine za a fidda wannan abin gaba ɗayansa amma a yanzu za a ɗan wa mutane abubuwan da muke da shi a manufofinmu wanda shi zai fito a manifestan nan wannan taro da za ku yi jibin nan suwa da suwa kuke sa ran su zo shin za ku yi gayyata ne gaba ɗaya ƙasar ko kuma a'a 'yan jam'iyyar apc ne zalla mun gayyaci ƙasa baki ɗaya da farko mun gayyaci 'yan jam'iyyar apc mun gayyaci shugabannin da suka sa wannan haɗakar ta yiwu sannan mun gayyaci wani abin da ake kira development partners kamar undp kamar iri da sauran Uh, uh, development partners ake kiransu yoyi masu zaman kansu na kasashen waje duk suna nan uh, a cikin wannan taro a takaice mun gayyaci duk najeriya kenan banda ma najeriya duk duniya muke gayyata su zo su fahimci abin da muke ciki to ya kuke kallon taron kasan nan da shugaba goodluck jonathan ya kaddamar a yanzu da ake gayyata mutane kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakinsa a game da yadda ƙasa za ta tafi da kuma irin canje-canjen da ake bukata in dai ku za ku yi wannan taro ba za ku halarci wannan ba kenan ko kuma a'a ya kuke kallon shi taron sun sha bamban shi nashi taro taro ce wanda ake kira national conference ana so a tattauna akan abubuwa da su suke ganin su ne abin da ya kamata tattauna a kan najeriya misali menene zaman jihohi da zamar ita e, gwamnatin tarayya da sauransu to mu a namu ra'ayi muna ga wannan abu ne wanda ba lokacinsa ba ne yanzu saboda haka mu a ce ba za mu je ba amma namu taro wannan mu muna so mu ci gaba da najeriya a yadda take mu ƙara mata muhimmanci sannan mu fuskanci yadda duk kasashen duniya suka fuskanta ta fannin ci gaba ta fannin da za a sa al'umma su samu rayuwa wanda ya fi daɗi akan abin da suke ciki yanzu eh, ta fuskan tsaro ta fuskan muhalli ta fuskan da abubuwan da suke kyautata rayuwar jama'a shine wannan taron namu so kin ga ya sha bambam da nashi